wallahi mun fuskanci wasu yaran karatu masu sabo za a fara musu domin duk abin da suka rata riga ya tafi idan aka kyale wannan abin ya ci gaba haka wallahi malamai za su rasa ta su fara to maganar iyaye a nan kamar yadda na dade ina faɗa shine maganar yafiya da suka yi kuma ina ƙara alaƙanta yafiya iyaye cewa ba su da hurumi ba su da haƙƙi iyaye su yafi da ƙuida da baƙin ciki da mugunta da shugaba da gwamnoni suka nuna na hana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 A daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro, kasar Amurka ta jaddada kudurinta na haɗa kai da rundunar sojin Najeriya domin kawo ƙarshen matsalar musamman a yankin arewa maso gabashin kasar nan. Sakatariyar harkokin sojojin saman Amurka Barbara Barrett ta bayyana hakan ne sa'alin da ta ziyarci hedikwatar rundunar mayakan saman Najeriya da ke nan babban birnin tarayya Abuja. A yayin ziyarar sakatariyar ta samu rakiyar jakadiyar Amurka a Najeriya, ambasada mary beth inda ta ce za a karfafa alakar da ke tsakanin kasashen biyu yayin da za a mayar da hankali a fannonin samar da kayayyakin aiki barrett ta ce amurka na sane da irin kalubalen tsaron da kasar nan ke fuskanta musamman ma a yankin arewa maso gabas a nasa bangaren shugaban rundunar sojin saman najeriya air marshal sadiq abubakar ya bayyana ziyarar a matsayin wani abu da ke nuna irin dasawar da ke tsakanin najeriya da amurka ya kara da cewa amurka ta taka muhimmi muhimmiyar rawa wajen nasarar da ake samu a filin daga kasancewar da dama daga cikin dakarunsa a amurka aka horar da su jam'iyyar adawa ta pdp ta buƙaci shugaban ƙasa muhammadu buhari da jam'iyyarsa ta apc da su janye ƙarin kuɗin wutar lantarki da suka yi pdp ta bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da ta fitar ta bakin ta na watsa labarai kola olagbodian inda ta ce ƙarin farashin zai gallazawa al'ummar ƙasar nan har ila yau jam'iyyar pdp ta ja hankalin apc kan cewar wannan karin ba zai haifarwa da kasar da mai ido ba jam'iyyar ta ce ba abin da karin zai jawo face wahala da tsadar rayuwa ga talaka to sai dai daga bisani a wata sanarwa da ta fitar a shafin ta na twitter kuma samar da wutar lantarki ta musanta cewa ta ba da umarnin karin kuɗin wutar gwamnatin tarayya ta kaddamar da shirin ayyuka na musamman wanda za a ɗauki 'yan najeriya da basu da aikin yi kimanin dubu 774 wanda aka kaddamar a ranar talata biyar ga watan janairun shekara ta 2021 hukumomin sun bayyana cewa wannan shiri zai dauki 'yan najeriya dubu daya aiki daga kowace karamar hukuma 774 a fadin kasar, wanda zai taimaka wajen rage matsalolin rashin kuɗin da annobar cutar corona ta haifar karamin minista a ma'aikatar kwadago ta ƙasar festus kiyamu ya ce domin tabbatar da an aiwatar da shirin cikin nasara gwamnati gwamnati ta shigar da shugabannin al'umma da na addinai biyu da na kungiyoyi masu zaman kansu da na kungiyoyin direbobi har da na kungiyoyin mata 'yan kasuwa daga jihohi 36 har da na kungiyoyin mata 'yan kasuwa daga jihohi 36 na kasar a cikin shirin waɗannan shugabannin addinai sun ce za su kafa kwamitoci a yankunan wanda zai duba yadda za su tantance waɗanda za su ci gajiyar wannan shiri saboda su suka fi kusa da irin talakawan da wannan shiri ke nufin taimaka mawa gwamnati ta ce wannan shiri na waɗanda ba su yi karatu ba ne ba ko kuma ba su da shaidar karatu inda za a ɗauke su aiki na tsawon watanni uku kuma za a rika biyan su naira dubu ashirin a kowane wata ƙarshen labaran siyasar kenan fatima dauda kurfi Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri. Shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan rediyo da talabijin na Liberty da ke Abuja a ƙarƙashin jagorancin shugaban wannan shiri Mustapha Ramalan. Sannan kuma shiri na uku a wannan shekara ta 2021. Har yau har magajin gobe wannan shiri bai gajiya ba wajen ci gaba da tattaunawa da masana akan harkokin tsaro. domin mun yi mana bita akan matsalolin da al'ummar najeriya suka fuskanta a shekarar da ta gabata da kuma irin hasashen su tare da irin fatan da suke da shi a wannan sabuwar shekara ta 2021 da muka shiga ciki sai dai wasu rahotanni da muka tattara sun tabbatar da cewa al'ummar najeriya musamman ma talakawa waɗanda suka zaɓi gwamnati a yankin arewacin najeriya da kuma wasu yankuna na yankin arewa maso gabashin najeriya har ma da yankin arewa maso yamma sun tabbatar da cewa dai shekara ta 2020 shekara ce da ba za su taɓa mantawa da ita ba saboda irin bakar ukuba da suka fuskanta a bangaren matsalar rashin tsaro dr yahuza getso masani ne akan harkokin tsaro ya yi mana bita dangane da irin matsalolin da al'ummar najeriya musamman talakawa suka fuskanta a wannan shekara to uh, shekara ta 2020 shekara ce wacce take dauke da ci gaba da kwan gaba baya eh. saboda duk yadda ake yin tsarin tafiya ba za ka ce babu wani abubuwa da aka samu na ci gaba ba amma dai an samu taɓarɓarewa mai yawa ta fuskar ilimi kuma ta ƙara fitowa an samu ƙarin wato bayyanar halin shiga ni'yasu da shiga uku akan harka abin da ya shafi harkar shugabanci mm. da harkar tsaro kuma an ka ɗauka kamar cutar corona ta ƙara bayyana wa mu 'yan najeriya raunin da muke da shi da kuma sakaci da mu suke da shi tun daga matakin shugabanni a majalisar a matakin tarayya da jihohi da kuma ƙananan hukumomi eh. sannan kuma abubuwan da suke faruwa na hare-hare da ake kaiwa na 'yan ta'adda a yankunan arewacin najeriya da wasu yankuna ma na kudancin najeriya ya kara nuna cewar tamkar wato ana da hukumomi guda hudu ne a najeriya maimakon guda uku eh. ana da hukumar gwamnatin tarayya hmm. hukumar gwamnatin jiha hukumar 'yan ta'adda sannan karamar hukuma wacce ba ta taka wani rawa ta a zo a gani saboda wato halayya na gwamnonin jihohin najeriya domin sama da kashi 60 ko 70 ko makilai ya kai 80 ƙananan hukumomin mu shugabannin su na naɗi ne in ma ba na naɗi bane inda ma aka yi zaben ka ci baka ci ba ka ci aka yi saboda haka da ƙuida da baƙin ciki da mugunta da shugaba da gwamnoni suka nuna na hana wa ƙananan hukumomi samun cin gashin kansu wannan yana daga cikin abubuwan da zai ci gaba da kawo wa barazana da harkar tsaro da kuma wato ƙara eh, faɗaɗuwar matsalar rashin aiki ne domin da za a bar ƙananan hukumomi su samu cin gashin kansu yawan yara da ake samu suna yin hijira daga birane daga ƙauyuka zuwa birane suna zuwa kuma suna koyon waɗansu munanan ɗabi'u musamman cututtuka irin su cutar kanjamau da sauransu waɗanda suke yin tsalle suna fantsama a ƙauyuka wanda dalilansu ɗaya daga ciki shine samun hijira da ake samu tsakanin wato yara da suke tafiya daga matasa da ke tafiya daga ƙauyuka su je birane wanda kuma ba za su iya tsare kansu ba waɗansu kuma ba su da tarbiyya sannan kuma da samun fantsuwar eh, wato yawan 'yan mata su kansu masu ƙananan shekaru waɗanda suka gama karatun diploma da digiri da nce da certificate wanda kuma ba su da ayyukan yi to suna nan suna tare suna ragaita so ta nan ake samun faɗaɗuwar irin waɗannan wato abubuwa da cututtuka da sauran abubuwa makamantan haka wannan shekara an samu matsaloli na wato rikice-rikice tsakanin manoma da fulani wanda za ka ce rikici ne na kai tsaye da kuma ba na kai tsaye ba hmm. saboda lokacin da aka zo za a yi shuka bayan an samu ruwan sama an samu gurare da dama waɗanda waɗancan 'yan ta'adda na dazuka suka ce manoma ba za su yi noma ba sai sun ba su wasu kuɗaɗe ko da ma an ba da wasu kuɗaɗen a wasu guraren wasu ƙananan komo an samu cewar an ba da takarda rubutacciya cewar ba za ku je gona ba sai daga karfe kaza zuwa karfe kaza duk wanda muka samu a gona lokaci kaza za mu dau mataki akan shi kuma ta faru kuma babu abin da aka yi sannan kuma lokacin da aka zo yin girbi shi ma aka samu irin waɗannan matsalolin wasu suka maimaita a guraren da aka samu lokacin shuka wasu kuma aka samu waɗansu sababbin gurare masani akan harkokin tsaro kenan dr yahuza getso a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da irin matsalolin da al'ummar najeriya musamman talakawa da suka zaɓi gwamnati suka fuskanta a shekarar da ta gabata tare kuma da fatan cewa wannan sabuwar shekara da muka shiga ta 2021 za ta fi maslaha a kan shekarar da ta gabata al'ummar jihar borno al'umma ce da suna ɗaya daga cikin waɗanda suka fuskanci matsaloli musamman ma matsalolin ƙungiyar boko haram wanda ta kwashe fiye da shekara goma tana kai hare-hare a sassa daban-daban na wannan jiha tare kuma da kashe yawan mutanen da har yanzu da wuya a iya kididdige adadinsu duk da cewa dai a wani bangare wasu hukumomi kan kididdige irin adadin mutanen da aka kashe a waɗannan yankuna ilimi yana ɗaya daga cikin harkokin da suka tagayyara ba ma a jihar borno ba a wasu jihohi na najeriya abba shu'aibu wani daga cikin shugabanni ne da ya fito daga jihar borno ya bayyana mana irin matsalolin da ilimi suka fuskanta a wannan lokaci da eh, harkokin karatu a borno a gaskiya kusan zamu ce akwai abin tausayi akwai abin dubawa a kai kaga matsalan da ya faru na tun lokacin da ake wannan yaƙi na boko haram da makamancinsu to ya sa makarantu da dama sukin sarkakiya da makamacinsu yara ba sa iya su je makaranta a lokacin da suka ga ya kamata su ga sun je dalilai wasu iyayensu sun samu eh, koma bayan tattalin arziki na da sukan samu abubuwan da suke iya su biya wasu yara wasu kuma sai ya gagara ba iya samu a biya sannan mu da muke ciki a haka mun san matsaloli da ake fuskanta na farko kaga da aka samu na wannan yakin ga wasu iyaye ba su farfado ba sa iya biya wasu a tausaya a dan dube su na wani lokaci wasu kuma haka za su cire su ga wasu makarantu sannan kuma ga matsala da aka sake samu na wannan cututtuka na cutar nan da ya bulla na corona to sai ya zamanto abin da yake faruwa a wasu gurare mu ma aka ce dole abin da aka yi wasu mu ma sai ya shafe mu a kullum nakan ba da shawara cewa a gaskiya in an ga abu ya tsananta ne yana taba wani taba wani to shi na sai hukunci ya zama bai daya amma lokaci guda daya a zo a ce wa'annan da suke cikin matsala ga matsaloli da aka dade ba a karatu don wannan yaki da ake yi sannan kuma ga wannan abun ya sake zuwa ka ce bai daya mu zama da wannan abun wannan gaskiya yana kawo koma baya kwarai da gaske a wannan jiha su waye ne wa'annan abubuwan ya same su sai a cire su cikin al'umma je su a san yadda za a yi da su a musu magani sannan su dawo cikin jama'a sannan kuma idan babu kar a ce ko ina ma a yi don wannan yana cikin matsaloli dawowa da muka yanzu na sati takwas da muka karatu da yara wallahi mun fuskanci wasu yaran karatu masu sabo za a fara musu domin duk abin da suka karanta riga ya tafi idan aka kyale wannan abin ya ci gaba haka wallahi malamai za su rasa taina su fara wasu suna da hanyoyi da za su koyar da 'ya'yansu musamman sai su ɗauko malami a gidan zai koyar da yaransu sannan kuma wasu dinnan ana ainihin eh, a soyo wasu kaset ko kuma a dinga ɗaukan wasu tashoshi ana dubawa domin su ga sun ilmantar da 'ya'yansu so 'ya'yan da iyayen da wani ma rediyo ba zai iya saya ba zai ji da ta cikinsa ko kuma zai ji ya sayi rediyo don ya ba yaransa ya karatu to saboda haka gwamnati ya dubi wannan da idon basira in wannan abin ta zo mana da wallahi kowa zai san cewa ya zo din saboda haka kowa ya san matakin da zai dauka sannan kuma idan aka sake cewa kuma an zo eh, eh, zango na biyu na wannan covid-19 to ga gwamnati ta sanar an sake kara sati biyu akan sati da aka ce za mu dawo to allah kaɗai sani addu'a za mu yi ta yi akan allah ya kawo mana saukin wannan abin karta kara wucewa gaba abba shu'aibu kenan masani akan harkokin ilimi a jihar borno a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da irin matsalar da ilimi ya fuskanta a wannan jiha to baya ba ga batun ilimi har ila yau dai al'ummar najeriya suna ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da irin matsalar da aka fuskanta a shekarar da ta gabata inda suke fatan alheri a sabuwar shekara da za a fita Saluhu Fernandes yana ɗaya daga cikin 'yan siyasa a Najeriya ya ce zuwa yanzu ma dai rahotannin da suka tattara ya tabbatar da cewa mutane na yi wa al'ummar najeriya sambarka musamman waɗanda suka tsallake shekara ta 2020 lami lafiya ba tare da samun wata matsala ba inda ya janyo hankalin shugabanni da kuma talakawa mabiya da a koma ga ubangiji ya ce hakan ne kaɗai maslaha wato wannan shekara ta 2021 shekara ce da ta same mu cikin sarƙaƙiya ta same mu cikin wani wadi domin tun da ake a tarihin najeriya magabata abin da suke gaya mana shekara ɗari ma ba a samu shekara da aka samu wato ƙalubale da kunji-kunji irin shekara ta 2020 ɗin nan ba domin mutane ma suna cewa har waɗanda suke analysis cewa duk mutumin da ya wuce shekara ta 2020 hmm. wato mutum ne da ya kamata a taya shi san barka mutum ne da ake ganin kamar ya tsallake rijiya da baya hmm. domin shekara ce da muka ga abubuwa iri-iri kama daga harkar coronavirus din nan ta zo ta gayyara mutane muka shiga wata rayuwa wacce ma ba mu taɓa tunanin za mu shige ta ba sannan ka duba ka gani masallatai an rufe kowa ina wato babu aminci kowa ina gida a kulla ba cocina babu masallatai to wannan kaɗai ya isa mu tsaya mu da shugabanninmu mu yi tsayi wa kan mu hisabi wannan duniyar ba fa tabbata ba ce ba kuma ina tabbatar maka da cewa muddin in dai ba za a koma ga Allah ba wannan jarabawar da ya mana wata ma sabuwa tana zuwa domin dole ne kowa a matakinsa ya tsaya ya ji tsoron Allah ya kyautata mu'amalarsa da bayin Allah a tsaya shugabanni su yi adalci amma ka zo ka ga irin yadda aka samu matsaloli a 2020 da wato a 2020 din nan yadda mutane suka shiga suka tagayyara hmm. saboda haka duk wannan abubuwan da muka gani wallahi tallahi ina tabbatar maka da cewa shugabanni dole ne sun tsaya sai sun tsaya sun yi aiki tsakani da Allah domin wannan shekara ta 2020 da ta wuce wato muke bata baya mm. mutane suna ga abubuwa na tashin hankali kuma yanzu ana ganin cewa ma idan har ita gwamnati ba ta tsaya ta yi adalci ba ta mm. dubi talakawanta na ƙasa mm. ta kyautata musu an inganta rayuwar mutane to wato gaskiya sai dai kullum mu dinga kiran habu-habu a siyasa saboda kaga mutane su ba su tsaya sun yi abin da ya kamata ba ita ma gwamnati a bangaranta. ba ta tsaya ta yi abin da ya kamata ba wato babu abin da ake cewa coordinate hmm. tsakanin mutane da gwamnati eh. saboda haka kawai tafiya muke yi kawai inna rididikara zube wannan kuma abin ba zai haifar mana da ɗami ido ba hmm. shi isa kaga daga wannan sai a fada wannan daga wannan kuma yau gwamnati idan ba masu ba uzura usudikin shugaban ƙasa ba shi da wazirai na gari hmm. ba wanda za su ba shi shawara kullum mutane ne dan Allah ya kiyaye karanka ya daɗe wanda kuma a gurin Allah subhanahu ta'ala zai tambaye mu sun malatis alin na yau izan anan na'im wallahi Allah sai ya tambaye mu kan ni'imomin nan da aka yi aka mana dole we must account amma yau gashi dai kowa yana ganin cewa 2020 ta wuce ga abubuwa nan da muka gani na ƙalubale iri-iri Salihu Fernandes kenan ɗan siyasa a Najeriya a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da irin matsalolin da aka fuskanta a Najeriya. Baya ga batun matsalar rashin tsaro da kuma batun ilimi da aka fuskanta a wannan shekara, haka zalika talakawan Najeriya sun fuskanci matsaloli musamman na batun cutar COVID-19 wanda ta janyo matsaloli a sassa daban-daban na ƙasashen duniya a ciki kuwa ma har da Najeriya. a lokacin da aka sa dokar kulle a yayin da al'umma ke zaune a gida an kuma fuskanci matsaloli waɗanda suka fuskanci ƙaruwar fyaɗe a tsakanin ƙananan yara hajiya rabi salisu wata mai yaƙi ne da al'amuran fyaɗe a jihar kaduna mun tuntuɓe ta akan irin shari'un da yake gabansu dangane da ayyukan fyaɗe a jihar kaduna da farko dai maganan shari'o'in fyaɗe kotu an ci watancin zarafin ƙananan yara da mata ya zama wani babban abu wanda ya kasance mana kamar wata babban annoba musamman a wannan shekarar ta dubu biyu da 2020 inda aka yi wannan doka ta zaman gida na lockdown muka samu hauhawan maganin fyaɗe da cin zarafin mata da ƙananan yara da ba a taɓa samu ba a shekarun baya inda da za ka ga ana kawo ƙaran kes ɗaya biyu a sati amma a lokacin zaman gida daga watan uku na mai zuwa watan bakwai za ka ga cewa abin ya hauhawa fiye da shekaru hudu ko biyar ma na baya da suka gabata abin da dai kawai yake ci mana tuwa ƙwarya shine tsaiko gurin yin hukunci duk da cewa jihar kaduna tana cikin jihohin da suke ta sabunta dokoki kala-kala wanda zai zama izina ga masu aikatawa ko ga masu shirin aikatawa amma wannan ya kawo mana ci gaba sannan a lokaci guda kuma shi ma ya kawo mana abin ɗarɗar da damuwa a cikin zukatanmu na ganin cewa duk da sabunta dokoki ba shi ne zai kawo tsayawan aikata laifi ba hukunci ga wanda suke aikata laifi wannan shine abin da muke kallo da dubi zuwa gare shi To Hajiya tun da wannan shekara da kuka yi magana ta 2020 shekara ce da aka fuskanci irin waɗannan matsaloli. Menene fatan ku ga sabuwar shekara? to fatan mu ga sabuwar shekara shine dokokinmu na da da kuma sababbin nan da aka sabunta su majalisar ɗinkin duniya da kuma A Najeriya da ita jihohi suke ɗabbaƙawa tun da ba jihar Kaduna kaɗai ba su Bauchi, Gombe, Kano yanzu duk mun ji arewacin ƙasar nan su ma suna ta ɗabbaka maganan Child Right Act. Muna so ya zama a shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya ya zama duk kotun da muka je duk police station ɗin da muka je dokokin nan da 'yan majalisu suke rattaba mu hannu a yi implementation a tabbatar da cewa doka tana aiki a hannun wanda suka aikata laifi ba wai kawai a dinga kama masu laifi ba wani dalili yana sa ana sakin su ko ko din ya lalace a haka ba tare da an yi hukunci ba abin da muke so mu gani hukunci a shekarar 2021 ko da mutum biyan ne ko goma wanda aka tabbatar sun aika wannan laifi sun aikata shi to ya kamata a fito da su a hukunta su a bainan jama'a a gayyaci 'yan jarida wannan zai sanya ya mana rai sannan wanda suke da niyya aikatawa zai tsoratar da su kuma za a samu ragi da kuma kusan kaso hamsin ko sittin cikin ɗari ga wanda suke aikata wannan laifi na tu'anniti ga yara da mata. Hajiya Rabi Salisu kenan wata mai yaƙi da al'amuran fyaɗe da kuma tallafawa ƙananan yara a jihar Kaduna a yayin da muke tattaunawa da ita dangane da irin shari'un da suka fuskanta dangane da matsalolin fyaɗe. yanzu kuma sai wasikar nan ta malam tinau tare da ashiru sani bazanga wasikar malam tinau a wannan rana malam tinau ya ce zato zunubi ko da ya zama gaskiya ne to amma dai in ji malam tinau idan ka ji zato ya yi yawa a ɗauki zancen gaskiya man a yarda a yi bincike don girman allah saboda kun ga dai malam tinau ya gano wannan ya ce da can ciyawar kyara ai ita ma ta fara ta yi zace-zace ta faɗi iya bakin wajen nata ta yi maganganu iri-iri don neman gyara ne kuma waɗansu na ganin ta wani ɓangaren an ɗan gyara to amma ita ciyawar kyara ko da riɓaɓɓen gwaza ta bada ba sa ganin komai sai nasu ba sa tunanin gyaran nan to shine malam ta ya hango wannan ya ce yana kira da asalin gaskiya da ake gani na ƙarƙashin cikin dutsuna da kuma makamantan gaskiyan nan na bakin dai ramin to ku haɗu ku haɗa ƙarfi da ƙarfe a yi bincike na maganar an ji labarin wasu maƙudai suna shirin batan dabo ko ma dai sun noki suna hannun waɗansunmu kuma magana dai na wajen tsafta to ita ciyawar kyara in dai shara ne to za a yi baya ba zane ne don ko an share sai an bar yayi kamar rubabban gwaza ne Ko min abin ka dai san karya ne ba ta tara ruwa wai saboda faɗin ganyenta in ka shiga ka ga ruwa bai jiƙa ka ba to ɗan ruwa ne amma ruwa sai ya yi maka illa matuƙar ya taso guguwa kadai ta isa maka ballantana a sakin ruwa tsagwagwa tun daga ƙasa har ma can sama don haka malam tunauke ke faɗin in maganar ruwa ya danno a nemi kabido ko kuma a san wata hikimar amma yanzu zance an ce sama da miliyan sha ko biliyan goma sha aƙalla biyar ma dai in an duba suna hannun waɗansunmu kuma suna nan sun kwashi kuma 'ya'yan gidan wannan kyakkyawan harka anya ba rami me ya kawo magana rami in ji malam tunau da ba a ɗauka ba shin za a faɗi to shi ne malam tunau ya ce magana gaskiya daidai ce in ka ji an ce makaho ya ce a yi wasan deji fa akwai wani dutse da ya ji a ƙarƙashin tafin faƙafa don ai in ba Allah ba ba mai kare ko gyara tuwon shi makafan maganar gaskiya ɗaya ce a daina tsaka tsami ana faɗin waiwari ake in za a yi wanka a yi maza a nemo soda ko toka don gyaran tsafta sabulin salo ma ai na wanka ne amma kun ga in an ƙi to ba girin girin ba maganar gaskiya ɗaya ce kuma mun yarda ta ƙarƙashin dutse kuma mun yarda gaskiyan ƙarƙashin dutse kyakkyawa ce kuma ta ƙwarai ce amma sai dai turjiyan shi a matsala in an ji a rika ɗaukan gyara don Allah malam ta ya ce ya lura ko an faɗi ba a neman gyaran nan sai a yi ta kawo hauma hauma ban kaura a ce adawa ta ƙi jinin wani ko kuma su o'o to me ya kawo maganar adawa bayan gyara ne kai adawa babu dawa kuma adawa ina kaga harka saboda haka na ƙarƙashin dutsuna ku yi ƙoƙarin gyaran nan a yi ƙoƙarin zaman dubiya kuma a sani a yi bincike a tabbatar da asalin gaskiyar nan ai matsalan ba guda ɗaya ba ne akwai na wajen aiki akwai na wajen wancan akwai ma na wajen wancan kai hamma in an duba waɗansu na nan kusa da shi asalin dattijan matsalolin duk ɗaya ne kuma kanwar ai duk don haka mu maganar gyara ita an namu malam tunau ya dai tunatar don girman Allah ya rage kuma ruwanku karken wasikar malam tunau kenan a wannan rana wasikar malam tunau din kenan wanda ashiru sani bazanga ya kawo muku masu kallon mu da sauraron mu duka duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin shugaban wannan shiri mustapha ramalan sai kuma injiniya balarabe muhammad bello da ke sa ido domin ganin wannan shiri ya zo mako duk a madadin su ni da na shirya wannan shiri na kuma gabatar umar abubakar malali ke fatan cewa al'ummar najeriya musamman talakawa za su ci moriyar gwamnati a wannan sabuwar shekara da muke ciki mu kasance lafiya <laughs>